kaina ina kwance ki bari ko ba za mu magana kin ji ko yawa shi kenan i love you sai da safe yanzu cin amana ne mana Adnan. Ka koma neman matan banza Adnan. matar banza ba ce me yasa za ta kira ka a wannan lokacin magidanci ne ba kai ba matar banza ba ce wannan yarinya ce take gidan iyayenta kuma iyayenta mutane ne masu mutunci kuma auren ta zan yi aure Adana aure? Eh, aure. <laughs> adana wasa kake ba za ka iya ba. Wasa kake ka daina irin wannan wasa. Babu magana wasa, ai ban taba yake wasa da irin wannan maganar ba. Ko kin taba ji na furta? In dai haka ne ko adinar ka cuce ni. Ka cuce ni wallahi. Wallahi Allah ya tsakani na da kai. Ki rike murya. Kar ƴaƴan mu tashi mana su ji wannan hayaniya. Su ci yan bana su ci. Su ji sai me. Ba kai ka jawo ba ni na jawo. Haba. mubina ya ki abu kamar jahila wacce bata fahimci addini ba menene tana ce zan kara aure abu ga laifi ne Adnan dan Allah ka yi hakuri ka ji dan Allah ka rufa min asiri kamar yadda Allah ya rufa maka wallahi Allah na maka alkawari na rantse da Allah duk abin da kake so na farin ciki da kyautatawa zan maka shi a duniyar nan kai har zuwa lahira ma zan maka komai wallahi Allah nan Allah ka janye magana auren ka ce ka fasa ka ji na ji na kuma gode amma gaskiya magana aure ki haƙuri sai na saki Adnan Adnan Adnan aure ma kake magana wai ka san me aure muna son lafiya na Hello sweetheart Na'am Ya kuma kace ka kira ni baka kira ni ba a to ai kai kace zaka kira ni shi yasa na ce bari in kira a to ba kai kai ma alƙawari ba kace zaka kira ni kuma haba Bibi na ki haƙuri wallahi abubuwa ne suka yi min yawa amma kake da mu zan zo in abin masa kin ji to shi to shi kenan shi kenan babu damuwa Adnan! Sleeping on duty. Zan haɗa ka da manaja ba. Wallahi ba ka bane akwai abin da ke damu. Ga alama, you looking so fair. Me ke damun ka ne? mu Mubina ce. Ta daga mun hankali akan wannan magana. Ka ƙara mu. Wai ka gaya mata? Ban gaya mata ba. Muna waya ne da Lima sai ta laɓe tana eavesdropping. Ta ji abin da to ya ka kare ka san lima ba ta jin magana na sha gaya mata cewa ta daina kira na da daren na gida amma ba ta ji sai ta kira ni dare wannan ba problem ba ne lima ta damu da kai ne da yawa shi yasa take maka night calls na san ta damu da ni amma ta understanding ta san cewa ni ina da aure kuma how will the other woman feel in ta ji ana kira na ina kuma magana da mace da dare mun tsamfe haka ne haka ne to yanzu ya ake ciki a takaice dai gaya ma tun jiya kuka take har na baro gida da safen nan tana ta kuka ka san damuwa ta damuwa ta yadda yaran nan za su yi passive abu you know ka san abin sai haƙuri duk mata sun gaji wannan in dai ka bijiro da mace cewar za ka ƙara aure ko ta sani shikenan za ka yi ta samun irin wayannan problems ɗin tare ta amma with time kuma zai zo ya wuce za ta zo ta yi accepting defeat din ai amma ka san yadda nake matuƙar son mata ba na son a ce an samu wata mishkila tsakanin da ita gani, abin da ke damu ke. wai Adnan ya kake wani abu ne kamar wani namiji ne ka gaya wa matarka cewar za ka ƙara aure komai ta fanjama fanjen. bi iman irin wannan kwalliya da aka ci unguwa zaki ne? wani irin unguwa kai aka yi ma ko baka yi ba da ita ba ne a ah, ni na isa <laughs> yadda kika kyau haka ai dole in yaba to godiya nake <laughs> yawwa alhamdulillah dama ina son ganin ka to ina ji wai me yasa idan na kira wayanka baka dauka da daddare da zarar an ka shiga gida na fuskanci ka baka son karkada ka mun waya wai tsoron mata nan taka ke ji ne ko yaya kinga ba tsoron mata ta nake ji ba ina kiyaye wasu abubuwa ne to amma da ya kamata ka fito fili ma ka faɗa mata yau bikin nan fa ya rage sati ko dai ba aure na zaka yi bane wai auren ki zan yi mana amma dan zan aure ki ai bai dace a ce kuma ina cin fuskar mata ta ba ko daga wayar ki a gaban ta aka manna ci fuskar ta ya kamata ki fahimci wannan to amma dai gwara dai ka faɗa mata hatu kuma ta kake ji sai in sani ba na ta girmama ta dai nake saboda bai dace a ce matar da ka aura uwar 'ya'yanka kuka yi tsawon lokaci da ita kuma ka zo kana tuzasa ta kana ci mata fuska ba

faru da ke magana fa nake miki me ya faru da ke dan hanan ta gaya min cewa kin ce ba kya jin daɗi lafiya na tsala ba abin da yake damuna wai faɗa maka ba ni da lafiya hanan ce ta gaya min ba abin da yake damuna to shikenan akwai juice ɗin kina kawo miki wanda kika saba sha na wanda ke so ba na buƙatar shan juice <laughs> na fi so ka faɗa min me dalilin ƙara yin aurenka kuma wace ce yarinya kuma ka sanar da ni daman tun da kana da ƙudurin yin haka ne dan Allah dan annabi ki bar wannan maganar kin ji bai kamata mu fara wannan maganar ba kuma wace ce yarinya kuma ya sunanta to sunanta Halima yar gidan waye a garin nan waye babanta babanta ba wani bane illa malamin sakandare ne kuma yanzu a halin da ake ciki ma ya rasu amma tuntuni kana da kudirin sake yin aure amma tun da muka ɗau tsawon shekaru tare da kai baka taɓa sanar da ni ba me dalilinka na yin hakan ka faɗa min idan wani abu na ga zai maka zan gyara mun kai da shekara ɗaya da halwa da ita amma kuma bai fi wata ɗaya ba da muka fara magana aure to me na maka kin ga da ke mu wani laifi ba kin gane amma dai kawai buƙatar in yi auren ne ta taso kin gane da kin haƙura kin bar wannan magana da Allah yanzu dole ka sake aure kenan saboda an ƙara maka matsayi a wajen aikin ku kuɗaɗe sun shigo hannunka shi yasa kake so ka ƙara aure amma idan ka haka ka san cewa ka zalunce kuma ba kai min adalci Mumbira bai kamata ki ringa irin wannan magana ba na faɗa abin da ya fi mai ma zan iya kiran ka da shi macuci kai haka ne amma ki sani idan baki bani na yawan auren ba ke ci ka zalunci ni tunda ni dai ina da hurumin in ƙara auren nan na ce maka ina bukatan ta ne bana na buƙatar abokin zama a tare da ni na fi so na zauna ni kaɗai a cikin gidanka na rayu ni kaɗai ce ya tare ni ba yanzu da ya gani kuma da shi ba Allah ma so bai ganki abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki ba ruwanki da harkarsa duk inda kika ganshi, shi ke san ma zaki ki canji hanya shine kawai mafi ala yanzu adinan ban isa in kira shi a waya ya dauka idan yana gaban matarsa ni fa gani nake tsoron wannan matar ta sai ke ko ke ce za ki so ya mata waya a gaban ki ai ba za ki ji daɗi gani salamu ga mukullin rike mukullin za ka kai su makaranta yau Allah ni zan kai su makaranta yau kai za ka kai su saboda akwai inda zan Dani yau yau ba kai za ka kai mu makaranta ba. Baby na gobe zan kai mu kinji? Zan kai mu muku asibiti. wannan to gashi sa bashi za su dauka sa ban da wasa kin ji ko a da lafiya bra amma dadi bye bye bye bye a da lafiya ko mubina ya kamata fa mu zauna mu tattauna hukunci saboda halin da muke nema mu jefa gidanmu gaskiya bai dace ba bai kamata 'ya'yanmu su gane cewa akwai wata matsala tsakanin ko kaɗan ba ni da yiyar in cutar da ke kon wulakanta ba wai na yi shi da niyya ba ne Allah ka dakata mu kana so ka ce mun yarinyar ce ta janyo ka ta ce lalle lalle sai ka aure ta kana so ka ce mun baka taɓa furta mata kana son ta ba kenan ni ba ban ce haka ba amma ina so ki fahimce ni kuma ina so ke min kyakkyawar zato kaga dan Allah kai hakuri kar ka min wata lecture ka fita ka bar mun waje yanzu dai ki hakuri ki saurare ni akwai abin da ke son gani in dai akan magana yarinyar nan ne babu abin da zaka faɗa min na fahimta dan haka ka je can kai duk abin da kaga dama amma ina so ka sani ni ban isa na hana ka abin da kaga dama ba amma idan kai kuskuren yin aure wallahi tallahi za ka yi nadama da ka kuma ga abin da zai biyo baya mubina ya saki dinga min magana haka ne kamar danki eh kina gaya min maganganu kina faɗan abin da ke so kurin kin gana lalaba ki to aure ne ko kina so ku ba so sai nayi wannan kuma lokaci ne zai nuna kansa amma wallahi tallahi kai da ƙara samun kwanciyar hankali a cikin gidan nan har abada shaye-shayen da kake yi wallahi bai kamata ba awa bini mana ki waye mana ni fa sigari kawai nake sha duk abin da ake gaya miki eh wallahi ƙarya ne ni dai ba na so dan Allah saboda idan ka ji yadda ake yin magana akan wannan abin da kake wallahi kare ba zai ci ba ke amma fa ya kamata ke waye ki mantar sigari ba komai ba ce sai me kuma to yanzu dai ba ma wannan ba ya magana sana'a ka? kina nufin banna sana'a ne A, au kana da sana'a ne? In ban da bangan nan da kake akwai wata sana'a da kake da ita ne? To shikenan daga yau zan fara bin babana kasuwa. An gama wannan chapter? Yanzu kin san me nake so? In ga miki. Ina son ga miki ne ina son in fara maganar aurenki. Yaya na so yi magana ko? To, kana son magana aure na baka da sana'a ai ba zai yiwu ba, amma ka fara sana'a. To, ana ce zan fara bin babana kasuwa ba ko me ya rage? To shikenan Allah ya taimaka. aka yarda da su aka amsa shakuwa ba ta ki shiga ba tun da na yi bikikin mini naji sai mu lace sirrin juna ki kin midi naji sai miki lace sarra zuciya tun kin zauna gidan kuje ki sanar da ke na so auren suna zaman da babu ci sirrin juna in aka yarda da ka aka amta shakuwa ba ta ki shiga ba tunda yi maka kamin na naji sai bikin na ta sirrin juna eh mace za ku za ku mata ne da wannan shi wani taurin kai ne da shi ba ban kuɗi na fa wala sai ka yi da zaunan taurin kai ne da shi Ok. kai kai dakata menene eh me fa yayi zaka ka rike shi baba rike na suka ɗauka. na yi musu magana kuɗi na kuma suna magana wai ƙarfi ya ci to suke su raken na nawa ne naira ɗari ne ko wani ne wace irin wauta ce ku samar rake ba kura kuɗi eh? ai ba haka ake ba ga naira ɗari ku je kai ba eh, ta canza ku danka duk yadda na so kare ka a soyayya ta a yanzu na riga na gaza ka ja min rigima abun mahaifana mahaifina ya tsane ni wace irin rayuwa ce wannan dan Allah dan Allah dubi yadda ka koma dan Allah dan Allah calm down baby calm down wallahi duk abubuwan da suke faruwa ban san ta akai suke faruwa ba amma is an coincidence kiya gori kin ji ba wai magana hakuri ba ne in za ka gyara ka gyara ka fara karatunka ba ka gama ba sun kore ka halima halima wato ke yadda na ce miki ko a kwaro na sake yin labarin kun tsaya da shi sai ranki ya baje wato shine yanzu har a cikin harabar gidana don rainin wayo da mutunci na da komai a garin nan a ce wannan yaro shi yake neman yata to banda abubuwan da na gani da idona ina da labarin cewa yaron na har kisan kai ma yayi sannan kuma sai ki ce wai kadara izo ya aure ta to wallahi bari ki je in ga miki in dai akan izo ya auri wannan yarinya ce sai dai idan ita ma Allah ya kaddara mata shiga duniya ke bari in ga miki gaskiya billahi la ilaha illa allah a bayan ido na ma idan na idan idan na ji labarin ma a bayan ido na kin tsaya da shi a kwaro to ban yafe miki ba haba malam me zafi haka zan biyo son zuciya ki ne ki kiyaye da wallahi ki shi mu rabu zan je in shawo kansa i haƙuri bacci kake kai dai muke faruwa wallahi ina tunanin wannan yare ni za ta yi ni za ta yi ta je ta aure wani ba ni ba to wallahi sai na lalata mata rayuwarta sai na nuna mata cewa eh jagaliya ba ƙarya ba ce wallahi Nasiru kana ban mamaki wallahi to ai ni a tunanina lima wallahi ba ta da laifi akan wannan abu saboda ta yi duk yadda za ta yi da kai akan ka gane ka nemi sana'a ka dalla kan mutane baki kare mutane baki nace ka san me kake faɗa kuwa wani irin shashasha ne kai za ka ce wani lima tana da gaskiya ya hakuri ya hakuri mai dauka ni ba ni na ka zo nan amma lallai mu bi na ba ta da hankali wannan ai rashin tunani ne auren sunnan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lallai so take yin haɗa ta da bafanta allah sai na ci mutuncinta in ta wasa wallahi abin da ta yi kenan umma kuma ni yanzu na zo dai in gaya miki ne ba wai dan ai mata faɗa ba ina so ne dai kawai kira ta dai ai mata nasiha to ai wannan ma shirme ne kan menene za ta hana ka ƙarin aure ai hakuri tunda ta ga wannan magana auren ya karanto shi kenan ta daga hankalinta ya matso ne kusa warai ai muna sa rai nan da wata biyu ai komai a gama amma ya danganta ga abin da iyayen yarinya suka ce ashe abin ma ya zo kusa Allah ya sanya alheri wannan matar tashi ta shanye shi sai inda ta yi da shi fa ta Allah rufe mana baki malama tsoronta kike ji ne ba za ku gane ba ne ko waya ta fa baya ɗauka da zaran ya shiga cikin gida sai ya saka wayarsa a salin yana fa bala'in san wannan matar tashi ba haba halima ki ba da mata mana wake ina kwakwalwarki take ina kwarkwasar taki take shine ai yanzu yayin kisa ake da kisisina ba bin boka ko malam ba bara ki ji yarinya ki ci kwalliyarki ki maƙe murya ki fesa turare kina taku ɗaiɗai koya kika ce fati kwarai kuwa ai yanzu an daina yayin biye-biyen malamai gogawa ake tsakanin ta cikin gida da ta waje wadda ta fi zafin nama ita za ta kwace miji ban gane tsakanin ta cikin gida da ta waje ba me kuke nufi ha haba halima kar ki zama old school mana gwara ku faɗa min dan ne ban gane me kuke nufi ba bikin nan fa ya rage sauran sati ɗaya ya kamata ku fahimta da ni ban gane me kuke nufi ba ai ki kwantar da hankalinki za mu koya miki komai in gaya miki kaman yara har yanzu ba daina kukan nan ba ne yaushe za a daina kukan nan ba zan taba daina kukan nan ba sai ranar da ka ce ka ka sai yin auren nan ki kwanta da hankalinki inda magana aure ne ba magana fashi kin ji ko gaskiya ba ka kyauta mu kasa iyaye na gabaki ɗaya suna ganin laifina a kanka Wani ni sai ka zo nan ka ta yi min maganganun da ka ga dama wallahi ba kai min adalci a nan kinga abin da yake so da ke shi ne ki kwanta da hankali kin ji ko yanzu wa'annan kayayyakin wannan dakin, ne wannan kuma amarya ne an jima masu aka yi mata za ka wannan suke ɗaukar shiga ɗakin ki ni ba na bukatan kaya ni ina da shi sai dai ka ɗauka ka kai mata duka ki karɓi kayan nan ki kai ɗakin ki ya fi miki aure ba sai an yi ka na shi na riga ne maka gargaɗi liba ina son gaya miki cewa wallahi ba zan yadda ki auren wani banza a duniya ba ni ne mijinki ni za ki aura karfa ka manta tun kafin na haɗu da Adnan, na rabu da kai sai me wallahi gwari ma kawai ki kyale kawai ki amince cewa ni zan aure ki kuma ni din zan aure ki a zauna lafiya dube ka yadda ka lalace shaye-shaye ya mai da kai wani kala abada da Allah dube ka fa ba ni da lokacin ka wallahi eh Maimuna, na zinci kaina cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da baƙin ciki. kin ga maimuna na yi kuka na yi barazana gabaki ɗaya ko a jikin adnan yanzu haka maganar nan fa da nake miki jiya ma aka kai kayan lefen nan kina nufin har an kai kayan lefen ha ba maimuna na ce miki fa bikin na yau sauran sati biyu sauran sati biyu fa amma kuma kawata kike zaune maimuna me kike so ne tashin hankali kwanciyar hankali lalaba ba wanda ban yi ba adanan ya ki fuskanta ta a gaskiya namiji bai da alkawari sai na tuna a lokacin da kuke soyayya da shi a lokacin da yake karatun jami'a hmm. a lokacin kayansa kwaya ɗaya ne tak daga ɗan shed ɗinsa sai wandonsa kwaya ɗaya nan. a gaskiya adanan ya ci amana wato yanzu ya samu duniya shine ya tsiro da maganan aure saboda bai da mutunci ko ba ma abin da yake daga min hankali mai mana kamar mahaifiya na da baffan gaba ɗaya ba sa ganin laifin adana. gaba ɗaya laifin a kaina gaba ɗaya suka ɗaura shi ƙawata ba zama zaki kina da hankalinki ba tashi zaki yi tsaye ki ɗaura ɗamara na ƙwato mijinki daga hannunta kai haba mai mana na fa gaya miki bikin na yau sauran sati biyu kacal fa hmm. haba kawata ya kike batu kaman ba wayayya ba tashi zaki yi ki hura wuta ki kunna ta ta kora kowa da kowa a wajen ta kuma dan Allah mai mana ki mun magana yadda zan fahimce ki <laughs> kin san gidansu wai gidansu yarinya <laughs> ita fa eh mana na sani can wajen kan tudu take alhamdulillah kin san lokacin da yake zuwa wajen ta zance na sani <laughs> ni ku awanni nake irga ku ai na fika to kowa dai kansa ya sai ga ga ai na fika gwara dai ayi a zuwa a bikin nan ma kowa ya ma huta amma dai ka kowa kansa ya sani me kika so yi nan wallahi kun ba gumin da mijina ba ko wallahi sai na ga bayanki amma ko baki da hankali Au ban da hankali? Ya saki zo kina wa mutane hauka. Wannan ne hauka? Eh. Akan gaskiya na zama mahaukaciya? Hauka ne mana. Yanzu ko zaka ga hauka. yanzu ne mun iya shigo amma na kula shai wani ba yake ci wallahi danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa